وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi ko za mu ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma cikin suratul mujadala za mu tashi aya ta takwas ne ko za mu tashi aya ta takwas yau muna hudu ga watan ramadan nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله سبحانه وتعالى يتي ألم ترى shin ba kai duba ba ko ba kai sani ba kamar da muka sa a nan takan zo da ma'anan gani na ra'ayi ko gani na ido ko gani na tunani wakan zo ma da gani na mafarki ko gani na yaƙini da cewa. Allah ta'ala ya ce ilallazina nuhu baka yi duba ba ko baka yi sani ba zuwa ga waɗanda aka hana su aka ja kunnansu aka gargaɗe su anin najwa bisa yin mitin da ganawa ta sirri wanda ba a yadda da ita ba a baya mun ce ganawa ko sirri ko kafa ƙungiya ko mitin kashi biyu ne akwai ƙungiya ko mitin ko ganawa ko sirri da jama'a suke yi domin su tattauna wata matsala ta alkhairi da za ta amfani jama'a irin wannan mitin da irin wannan ganawa da irin wannan taro Allah ta'ala yana marhaban da shi ya ce la khaira fi kathirin min najawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'arufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran azima Allah ya yadda ai mitin ya yadda a gana amma ce la khaira fi kathirin min najawahum babu alheri a mafi yawa daga cikin mitin da taro da ganawa da ƙungiyoyi da mutane suke kafawa sai ce illa man amara bi sadaqatin sai wanda ya umarni a yi sadaka a yi aikin alheri a ciyar da wani a shayar da shi a tufatar da shi a gina ƙasa a kawo ilimi da zaman lafiya da alkhairi da ci gaba da ilimi da wayewa abubuwan alkhairi amara bi sadaqatin aw ma'rufin ko wani sanannen abu da zai jawo mutane alkhairi ko ya tunkuɗe musu sharri au islahin bainan nas ko kuma ya tashi domin kafa ƙungiyar nan ko tattaunawan nan ko ganawa ko mitin ɗin nan domin a gyara tsakanin mutane mai gyara tsakanin mutane mai sulhu tsakanin mutane wannan yana tare da alkhairin duniya da lahira akwai maruwa yadda da ta zo ingantacciya yin sulhu da gyara tsakanin mutane yana tsayawa a matsayin kamar ka kwana kana sallah ko kawuna kana azumi ka Allah ya yarda a kafa ƙungiyoyin da za su jawo wa musulunci alkhairi su tunkuɗe masa sharri amma duk wata ƙungiya da za a kafa ko wani mitin da za a gayyace ka ko wata tattaunawa ta musamman wanda baka fahimci manufar yin abun ba ko kake jin akwai wata kutungwila ko zaƙan ƙasa ko maƙarƙashiya ko kirci da ake so a kullawa musulunci ko musulmi ko zaman lafiya ko alkhairi to kada ka shiga irin wannan taron irin wannan taro munafukai suke hada shi dalilin saukar wannan aya cewa ta sauka ne akan yahudawa da munafukai wanda sun kasance sai su dinga mitin suna ganawa suna zumɗe idan musulmi ya zo zai wuce sai ya gansa a gefe suna nuna shi suna mitin to kaga kaga ana kallon ka ko ka taho ana tattaunawa kaga an yi shiru ko kuma kaga an kalle ka an yi dariya ko kana daga nesa ana nuna ka dole ka yi me dole ka tsargu ka ɗauka cewa da kai ake to irin wannan kullum suna yi ne don su ɓata wa muminai rai sai muminai su dinga ɗauka me ya faru ne ko ko sun ji labari ne tunda majalisa ce ta munafukai majalisa ce ta maƙiya musulunci majalisa ce ta maƙiya zaman lafiya majalisa ce ta makiya alkhairi da zaman lafiya ga al'umma saboda ka in ka zo za ka wuce kaga ana mitin ana nuna ka kai mai addini kai mai musulunci kai mai son Allah da manzansa mai son sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama mai son ci gaba mai son jawo alkhairi kaga ana nuna ka dole ka tsargu to irin wannan mitin din yakan cutar da muminai yakan cutar da musulmi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan za ku yi mitin ku uku ne a gurin bi za su gana to kada ku gana in akwai ɗaya domin zai tsargu yanzu muna zaune ni da kai muna tattaunawa sai wani ya zo sai ce da Allah ya haƙuri za mu ɗan koma gefe mu tattauna shikenan sai muka koma gefe mu biyu muna tattaunawa muna kallo ka muna tattaunawa muna girgiza kai muna nuna ka ai duk imaninka da takawarka da tsoron Allahnka da dakiyarka da jarumtarka da kafewarka sai ka ji wani abu a ranka shi yasa wata rana Abdullahi dan Umar suna zaune shi da wani sai wani ya zo ya ce da Allah zan ganka zai ga abdullahi dan umar za su gana sai ya ce a'a sai wani ya zo tukunna sai da aka jira wani mutum ɗaya ya karu sai ya ce to kai ku hira da wannan kai kuma zo mu je mu gana amma mutum biyu su zare su tafi ganawa su ban mutum ɗaya dole sai ya ji wani abu a ransa wannan kuma yana cutar da mutum ya sa a samu wato rashin fahimtar juna har shaidan ya zo ya sa masa wasu wasi cewa wani abu kuke kulla masa ko da ko ba kulla masa kuke yi ba to shi yasa musulunci idan kai wa mutum mummuna ajiya a ransa ka sa shi ya fara tunani mara kyau game da kai musulunci ya toshe wannan kafa ya ce kada a yi mitin kada a gana kada a yi na jakin bene ta yadda wani zai zargi cewa ana masa wato kulli ne ko ana masa makirci ko makarkashiya ko zagon ƙasa Allah ta'ala ya ce thumma uduna limanuhu anhu sannan suka koma zuwa ga abin da aka hana su su munafukai an hana su yin mitin an hana su tattaunawa an hana su zaman majalisa da zaman dumama benci da zaman inuwa biyu kawai ku samu benci ku zauna duk wanda zai wuce ku yi zumɗe jibe shi da Allah wallahi wannan fa ka san da baki ne yanzu kaga wani fari fari yake ko ya samu kuɗi ne ah wani baka ga ba ai gari yayi kyau yanzu jibi irin ɗinkin da yake yi ai alhamdulillah jibi wani kuma ramewa yake haba wallahi ka san duniyar ce ta mazafi. zafi wani fa ce ai wani ya fada kwata mai slab wallahi kuwa ai ya fada kwata kuma an sa slab an rufe shi a ciki ko ai abubuwa ba sa tafiya wani fa ai wane ma yanzu fa ya saki matarsa a haba Allah wane kuma da ka ganshi ai ya ƙara aure ne a <laughs> haba alhamdulillah kai to wani fa kaga yanzu da fa rigunan sa hudu ne yanzu na ga ya dinka sababbi uku me yake tafiya ne wai har ya kirga riga kama san guda nawa ce kai dan ka dinka sabuwa zai gane wannan bata cikin layi rigunan ka da ya sani kun ga wannan me ya ja wannan ku zauna a benci ku hira kai ya za ka ci jarabawa kai me ya kamata ka karanta ni medicine nake so nai ni law nake so nayi kai ni shek nake so in zama kai ni kuma so nake na karanta kaza to me yasa kake so kai kaza don na taimaki addini da al'ummata da ƙasa ta kawo alkhairi kai fa to kai ya aka yi ne a jam ɗinka ka samu kaza kai ya aka yi ne kai ya aka yi a ɗinka baka samu credit tara ba ya za yi to mu tattauna to ya za mu yi ma kaza wannan tattaunawa ita ya kamata da mitin ya kamata yi ba zaman tsegumi ba ba zaman yi da mutane ba ba zaman gulma ba ba zaman kinibibi ba ba zaman zumɗe da raɗa ba irin wannan zaman ba shi da alkhairi zaman ɗumama benci zaman inuwa biyu in ta gabas ta ƙare a koma yamma in ta kudu ta ƙare a koma arewa a ce kai ɗauko bencin na rana ta tare da mu koma can tsallaken zaman ɗumama benci kenan da kashe wando wannan zaman ba shi da alkhairi irin wannan majalisa ba ta da alkhairi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce sahabbai ya gansu a zaune suna tattaunawa sai ke cewa inna sharral majalis turuq mafi sharrin gurin hira kan hanya suka ce ya rasulullah wannan shine majalisan mu a nan muke zuwa mu tattauna matsalolinmu da suka shafe mu ice fa'iza abaitum illal julusa fa'atu tariqa haqqa in kun ki sai kun zauna to ku ba wa tafarki haƙƙinsa قالوا يا رسول الله وما حق الطريق قال ضد البصر كف الأذى رد السلام أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ice in sai kun zauna a kan hanya ba makawa nan ne gurin hirarku to ga ƙa'idodi da dokoki da constitution ɗin zaman kan hanya gabdul basari duk matar da ta taho ku sun kuyar da kanku sai ta kule kun je 'yan majalisar mai shayi 'yan majalisar tela 'yan majalisar bakin titi manzan Allah ya ce a gaya muku in matan mutum ta taho ku sun kuyar da kanku sai ta kule gabdul bas kullil muminina ya guddu min sarihin wa kafful aza ku kame bakin ku kaku zagi wani kada ku yi da wani kaku ci mutuncin wani kaku ku ba da labarin wani haga annabi ya tashi majalisar dama abu biyu ne kallon matan mutane wani sai ga kamar wuri da yake yana wani astagfirullah astagfirullah astagfirullah wai hadda wani kallo mai dogon zango ko a gaya maka akwai wani kallo mai dogon zango a musulunci a ce wa ya halatta a kalle ta sau ɗaya wa gaya ma ta aka yi fa kawai baka san da mace ba kana ɗaga kai ta taushi ne aka ce ka sunkuyi da kanka ba ta aka yi wai kai ta kallanta sai ta kule wani ya ce ai kallo ɗaya ne har yanzu ranar da aka bada aka baka dama ka bi kenan sai ka bi ta gida so da aka akwai hanyar da wallahi mata ba sa iya bi saboda tsira musu ido da ake sai ga mace har tube take yi in wani ya fara kallanta daga sama har ƙasa sai ya duk kirga a tamfofinta da kayan da take wucewa da shi wa sa ka kaful aza raddu salam in kuna hirar na aka zo wucewa aka ce assalamu alaikum ku ce wa alaikum salam assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ku dinga amsawa idan an kira ku kafful aza amur bil ma'ruf ku dinga umarni da kyakkyawa da kun ga za a yi barna ku tashi ta kai tsaya kai in za a yi faɗa ku raba in wani ya zo da kaya yana bukatan a dora masa ku taimaka a dora masa in za a sauke ku taimaka a sauke masa in za a tura masa ku taimaka a tura masa in za a ɗauko abu ku taimaka a ɗauko in wani taimako ya tashi ku je ku kai taimako da gudu amur bil ma'ruf wa nahy munkar wannan sune ka'idodi da zaman kan hanya manzo Allah ya ce in ba za ka iya cika su ba ka tashi ka shiga gidanka yasa ake so ka sai littattafai da yawa ka sai kwamfutan nan ga intanet nan ka shiga babi daban-daban ka shiga islam islamtoday.net ka hira da su dr salman auda ka ji matsalolin duniya yadda ake warware su ka shiga site site na musulunci ka karanta abubuwa masu amfani ya fi ka zauna kana na jaki kana tunani na banza na wofi na iska abinda ba zai haifar maka da alkhairi ba kana raya abubuwa daban-daban wani ya arziki kana jin haushinsa wani ya babur kana jin haushinsa ka san ko ba a samun hutu da hutu ba a samun jin daɗi da jin daɗi duk wanda ga yana jin daɗi ya sha wahala sannan yake jin daɗi duk wanda ka gan shi ya huta sai da ya sha wahala yake samun hutu amma ba za ka zo ka zauna a kan benci ba wani yana makaranta wani yana kasuwa wani yana rana yana aiki kai kana zaune ya zo ya arziki kuma kana jin haushinsa kana faɗa da ƙaddara Allah kenan don baka kama hanyar da Allah zai maka arziki ba daka matasa a daina zaman hira a daina zaman benci in ba abin alkhairi za a tattauna wanda zai jawo muku ko ya jawo addininku ko al'ummarku ko ƙasarku ko yankin ku alkhairi ba ƙara ku tashi ku je ku yi bacci ko ku je ku yi nazari ko ku yi karatu ko ku je ku yi wani abin da zai amfane ku a duniya ko a lahira ko duniya da lahira shine Allah ya ce a gaya muku wannan thumma yauduna limanuhu anhu sannan su koma zuwa ga wannan majalisa wacce aka hana su zama waita na jauna suna ganawa ko suna tattaunawa ko suna yin mitin bil ithim da sabo wal udwani da kuma zalunci da shishigi wa ma'asiyatir rasuli da sabawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam din da waɗannan laifuffuka guda uku suka haɗu kai ka san al'amari ya lalace if zaman sabo zaman yi da mutane zaman gulma la yadkhulul jannata mam mai mimanci ba zai shiga aljanna ba zaman hira kai ji wani sabon dan kwallo da ya fito wancan dan kwalaf kaza wancan dan waye dan chelsea wancan dan arsenal wancan dan waye wancan dan waye wancan kuma shi dan wasa kaza yake so wancan dan wasa kaza yake so a zauna ta tattaunawa yi ta ba da labari kai ba su san ka ba ba su san kana yi ba ba addinin ku ba yaran ku ba ƙasar ku ba ko ba a biyan ko ba lada a lahira ka za ka bata kanka lokaci ka tashi ka yi abin da zai amfane ka duniya da lahira su ma waɗancan da kaga sun shagala da wasa ba addini ne a gabansu ba lahira a gabansu saboda ka tashi ka yi abin da zai amfane ka so muke ku cika makarantu university nan da aka yi sababbi a garinku ku je ku cika ta ku riƙe ta ta zama taku yanzu ake gaya mana ɗazu a kaduna cewa imo state kaɗai adadin ɗaliban da suka shiga university yan imo state sun fi na gabaki ɗaya jihohi goma sha tara na arewacin najeriya da an zo an yi an yi wa'ek an yi na eko an yi waye mafi yawa ba a ci ba an yi jan mafi yawa ba a kai ɗari da sittin ba kuna ina ba ƙoƙari aka fi ku ba ba ƙoƙari aka fi ku ba amma wasa da shagala ya ɗauki hankalinku ba abin da za ku karanta ba za ku gane ba ba wani ilimi a duniya da ba za ku iya ba amma wa hankalin da tunanin da za ku sa ku gane karatun kun shagala da wasa kun shagala da wargi in mutum ba sa a ci ba sai ya zama bawa a ƙasar nan duk mutumin da bai karatu ba zai ga ƙasƙanci a rayuwarsa wallahi sai nan gaba an ce wato dako ma za ka sai an ce ina satifiket ɗinka na sakandire ba za a ɗora ma kai a kanka ba sai kana satifiket na sakandire so da aka a tashi ai karatu shine zai kare ka daga ƙasƙanci ya kare ka daga wulaƙanci kuma dole a dama da kai zaman gasa ake yi tsakaninmu da maƙotanmu zaman gasa ake in ba mu karatu ba ba mu ilimi ba ba mu cika makarantu ba ba mu dage ba duk wahalar da za ka sha wajen neman ilimi za ta haifar maka da alkhairi kowace irin wahala ce ku ga annabin Allah ya ce laqad laqina min na haza nasaba hakika mun gamu da wahala a tafiyar nan tamu amma karshe mai ta haifar alkhairi saboda a dage ai karatu a dage ai ilimi a dage a je makaranta wannan shi zai raya al'umma shi zai busa mata rai shi zai ɗaga martaban mu a duniya saboda haka an hana wannan ithm zaman sabo zaman yi da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shirarun nas shirarul khalqi almashauna bin namima albaghuna lil bura'a al aib al bainal ahibba a shararan mutane sune masu annamimanci masu nema wa marasa laifi laifi masu raba tsakanin masoya da gulma da munafunci wal udwan Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqawa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan al ism duk abin da kasan zai cuci wani ko ya raba tsakaninka da Allah ko ya jawo maka matsala tsakaninka da Allah ko tsakaninka da mutane yana cikin ism wa masiyatin rasul ga saba manzo Allah ya hana wannan ana yi wa iza ja'uka Allah ya ce idan suka zo wurinka ya rasulallah hayyauka sai su gaishe ka bi malam yu bihi Allah da abin da Allah bai maka gaisuwa da shi ba ma'ana suka ce salamu alaikum salamu alaikum ba salamu alaikum ba salamu alaikum kaga an zagi mutum kenan samu yana nufin halaka da ruguza da kuma wato tawaya sai su ɓoye lamun ɗin su samu alaikum samu alaikum wasu ɗauka annabi bai gane ba kana na Aisha ta gane ta ce tsinannu Yahuda ne ta ce tsinannu ku ne kaza kaza annabi ya ce yi shiru Aisha ai na mayan musu da suka ce samu alaika sai na ce alaikum ko alaikum ya koma kanku ai na ba su amsa ta ce to amma ɗan rashin mutunci a zo har gidan mutum a zage shi a ce samu alaikum kuma yanzu a cikin namu akwai masu faɗan wannan salamu alaikum shi yasa ni in ban ji abin da kace ba sai in ce alaikum ko ma mai karo kaya ma kanka salamu alaikum wa iza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka yi muku gaisuwa Allah yace ce ku mayar da kwatankwacinta ko wacce ta fita kyau ma'ana in mutum ya ce maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum salamu to ka masa daidai da yadda ya ma wani ya ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum salamu wa rahmatullah ka masa biyu kenan ya maka ɗaya ko in biyu kai uku ko in uku kai hudu in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to ba za ka ce wa alaikum salamu kai shiru ba dan Allah ya hana wannan ta ya fi hayyu bi ahsana minha aw rudduha ko ka wa mutum daidai da yadda ya maka ko kuma kai masa mafi kyawun abin da ya maka kenan idan mutum ya zo ya ce assalamu alaikum me za ka ce ka iya ce wa alaikum salam ka masa daidai kenan ko wa alaikum salam wa rahmatullah ka masa ahasana minha amma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to sai ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah ka masa daidai kenan ko wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu ka masa biyu ka masa uku ya maka biyu kaga ka masa aha sana min ha domin uku ta yi me ta fi biyu amma mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikum assalamu to baka yi abin da ya kamata ba don ya maka biyu ne ka masa ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu in kuma ya maka uku ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ka ce assalamu alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magafiratuhu sai ka kara masa wa magafiratu amma shi da zai baka zai maka sallama baya halatta ya sa wa magafiratuhu domin ya sa maka wa magafiratuhu ya toshe maka kofar da ba za ka iya masa ahasana min ha ba don ba ahasana daga guda hudun nan shi sa shek albani a cikin silsila ya ce to shi mai ba da amsa ne zai kara wa magafiratuhu amma shi mai yin sallama sai dai tsaya a guda uku assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kai kuma assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magafiratuhu wannan ita ce gaisuwa wa salamun ala ibadihi allazi nastafa salamun ala musa wa harun salamun ala ilyasin salamun ala musa wa harun salamun ala ibrahim kaga allah ya ce aminci aminci ya tabbata akan annabawan allah masu daraja masu girma wa salamun ala ibadihi allazi nastafa to shi ne irin gaisuwar da allah iya da'ayi shek albani ya ce a shek min ya ce sai mu ce maka halo hawayu ita ba laifi ka faɗi na amma ka fara cewa assalamu alaikum assalamu alaikum saboda a cikin faɗa assalamu alaikum akwai alkhairi mai yawa ga musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta ta habu ala adullukum ala shay'in idza fa'altumu tahabbtum abshu salama bainakum ice na rantse da Allah wanda rayuwata take hannunsa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku imani ba sai kuna son juna in gaya muku abin da in kuna yi za ku so juna sahabbai suka ce eh ce ku yada sallama a tsakaninku ka haɗu da ɗan uwanka sallim alaman arafta wa mallam ta'arif ko ka san mutum ko baka san shi ba kai masa sallama to da haka wai za ja'uka hayyauka in suka zo sai su maka gaisuwa bi malam yuhayyika bihillah da irin abin da ba shi Allah ya maka gaisuwa da shi ba wa kuluna suna cewa fi an fusihim a cikin rayukansu ko a cikin zuciyarsu laula yu'azzibuna Allahu na kul dan mai Allah bai mana azaba ba saboda abin da muke faɗa wato sun faɗi mummunan magana ga annabi sun ɗauka annabi bai gane ba kuma sai su dinga cewa gashi mun zo har gabansa mun zage shi bai gane ba inda shi annabin Allah ne da sai Allah ya mana azaba to shine Allah ya tona asiri ya ce na sani kuma za ku zo ku shiga jahannama e, na san abin da kuka faɗa shi yasa duk wata kalma da za ta zamo akwai zagi a cikinta to kada ka faɗe ta a koda kuwa kalma ce mushtaraka wato bazawarar kalma ce da tana iya ɗaukan yabo tana iya ɗaukan suka kada ka faɗe ta a lokacin da zaka ka mutum shi yasa Allah ce ya yi wallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim kada ku ce ra'ina saboda ra'ina minar ra'iya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ana kuma iya tsago ta minar ru'una ru'una yana nufin firgitacce sai su ce annabi ra'ina wato firgitaccen mu suna nufin zagi shine Allah ya ce to kaku sake faɗan wannan kalmar domin kada su dinga amfani da ita suna faɗan mummunar kalma ko magana ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah yana kauna annabinsa yana son sa yana kare shi daga miyagun kalmomi da makiya suke faɗa masa wa yaquluna suna cewa fi anfusihim a cikin zukatansu laula yu'azzibuna Allah dan me Allah bai mana azaba ba bima naqulu saboda abinda muke faɗa wa manzansa Allah ya ce hasbuhum jahannamu wannan shi ake kira mubtada da khabar ma'ana jahannama ta ishe su tunda suka yi wannan to za su shiga jahannama wace ce jahannama Allah ya ce inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا تونان ذا سشقا جهنم يصلونها za su shiga jahannama hasbuhum jahannam shi Allah ta'ala ya ce yaslaunaha wannan jumla din fi mahallin nasbin hal ai halata kaunihim za su kokkona a cikin wannan wuta ta jahannama fa bi'sal masir Allah ce tur da makoma a ce ka gama rayuwarka ka ji daɗi ka hole ka more ka yi abin da ka ga dama kuma ƙarshe a ce ne an tattara ka ka koma jahannama tur da wannan makoma ta zama ta kafirai Allah ya tsare mu Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka gamsu kuka yadda kuka aminta da Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa da duk abin da aka ce a labari ne kuka yadda duk abin da aka ce hukunci ne kuka yadda adalci ne duk wani labari da ya zo daga Allah kuka yadda gaskiya ne shine imani Allah ya faɗi labari ka yadda gaskiya ne ya hukunci ka yadda adalci ne to ka zama mai imani don duk imani gaba ɗayansa labarai ne da hukunce-hukunce ka yadda hukuncin nan da Allah ya adalci ne ka yadda labarin nan da Allah baya gaskiya ne to ka zama mumini don duk gaba ɗaya rashin imani yana shigowa cikin waɗannan abubuwan ne wato guda biyu to Allah ta'ala ce iza tanajaitum idan za ku gana idan za ku yi mitin idan za ku tattauna a gefe in za ku yi na jakin bene fala tatanajau bil ismi kada ku gana da yin sabo kada ku gana da yin laifi wal udwani kada ku gana da shishigi da wuce gona da iri da kuma zalunci wa ma'asiyatin rasul kada ku gana da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda abuwa guda uku al'isin wal udwan wa ma'asiyatin rasul su muminai in za su yi mitin Allah ce kada a samu ɗaya a cikin wannan mitin ɗin naku duk wani mitin duk wata ganawa duk wani tattaunawa duk wata kungiya duk wata majalisa duk wani gurin zama kada a kuskura ya zama ɗayan ukun nan ake yi ko ukun gaba ɗaya ko biyu daga cikin ukun ko kuma shashin ukun wata na bil birri wa taqwa Allah ce in za ku gana ku gana da nagarta abubuwan alkhairi abubuwan nagarta to ku gana da irinsu albir ya tattaro duk wani abin da zai zamo dalilin gyaruwar duniya da lahira shine bir laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal al mashariq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyina wa atal mala kunga yana cikin birra ala hubbihi zawul kurba wal yatama wal masakin wa bana sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqama salata wa zakata wal mufuna bi ahadihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina ba'as ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaquna duk wanda yana cikin albir nagarta saboda haka mutum ya zama nagartacce su ne barara innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim waɗanda suka yi nagarta suka yi aiki na ƙwarai albarru yana daga cikin sunan Allah albarru rahim mai kirki kuma mai rahama so da haka mutum ya zama mai kirki mai nagarta duk wani mitin da za yi wa ta'awanu ku yi taimake taimakekeniya alal birri bisa aiki nagari wa taqawa da tsoron Allah to Allah ya ce wata na bil birri wa taqawa can wata awanu alal birri wa taqawa nan wata na bil birri wa taqawa albir duk wani abin da zai hana ka wato zai sa ka zama nagartacce ka zama ka aikata alkhairi wa taqawa duk abin da zai tsare ka gabarin saban Allah idan aka haɗa birru da takawa birru tana wakiltan duk wani aiki na alheri ka je ka aikata shi taƙawa kuma tana nufin duk wani aiki na sharri ka kare kanka kada ka je ka yi shi to shine Allah ta'ala ya ce in za a kafa kungiya ko za a yi mitin ko za a yi taro to a yi taron nan akan abu biyun nan at ta'awun alal birri wa taqwa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan to Allah ta'ala ya ce wattaqullah sannan ku ji tsoron Allah in aka ce ka ji tsoron Allah an gama maka wa'azi duk abin da za a gaya maka bayan cewa ka ji tsoron Allah sunansa sharhi da ƙarin bayani shi yasa da wani sahabi zai tafiya sai manzo Allah ce zawwadaka Allahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khair haythu ma kunta Allah ya maka guziri na tsoron Allah wani sahabi Mu'az bin Jabal da yazo shi ma zai tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ce ittaqillaha haythu ma kunta duk inda kake ka ji tsoron Allah ma'ana jin tsoron Allah ya zama shine guzurinka wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ka biyar da mummuna wato ka biyar da kyakkyawa akan mummuna sai ta shafe maka wato mummuna din wa khaliqin nas bi khuliqin hasan sannan ka zauna da mutane da kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum zahabu mutane halinsu su ne su martabarku da ƙimarku da nauyinku a sikeli to halayenku idan ku rasa halaye masu kyau kuka zama masu cin amana masu ƙarya masu haɓa alkawari masu zalunci masu cuta masu jahilci marasa sana'a marasa aikin yi marasa sanin ciwon kansu to shi shikenan kun tafi babu ku a lissafi kun zama cikon gari kun zama yuyuyu in ji bahaushe ya ce da haihuwar yuyuyu bahaushe ya iya sa suna wato wanda bai je makaranta ba bai da sana'a bai da amfani sunansa me yu yu yu kada ga yi wannan sunan kasan suna ne da wato mutum ba shi da wani amfani shi ne ke cewa da haihuwar yu yu yu ƙara ka samu ɗaɗe kwakwara mai amfani wani yana cewa wannan su alfin min humu ka wahidin wa wahidin kal'afa in amurin bada za ka samu mutum dubu da ba za su yi maka mutum ɗaya ba a sikeli na ilimi ko na amfani ko na tarbiyya ko na nagarta sai ka haɗa mutum dubu ka ɗora su a sikeli mutum ɗaya ya fi su kuma za ka iya samun wato mutum ɗayan da ya fi dubu mutum ɗaya shi kaɗai amfanin da zai ma ya fi a tara ma mutum dubu to kaga ashe ba haihuwa ba ne muhimmi nagartar abin da aka haifa kun ga akwai annabin allah fa yazo zai wuce da yaro ƙarami allah ya ce yanka shi annabi khadir aka ce iyanka wannan jaririn iyanka shi wannan yaron a ƙarshe mai Allah ya ba da amsa ita wannan yaron zai iya zama fitina ga iyayensa iyayensa muminai ne na gari ne amma in ya girma zai iya jawo iyayensa rigimar da soyayyarsa gare shi zai sa su halaka da aka a yanka shi don a tseratar da iyayen ba da amfani amma kuma da aka shiga wani gari kuma ga wani mutum shi kuma ya mutu ya bar wa 'ya'yansa dukiya ƙarƙashin katanga Allah ya ce da annabi Musa da annabi Khadir su tayi su gina wannan katangar annabawa aka sa don su yi gini su tsare dukiyar marayu kun ga ashe kafa kwamitin marayu da yin gini don kare mutuncin marayu ashe ba mu muka fara ba annabi Musa da annabi Khadir su suka fara gina katanga don su kare dukiyar marayu ba amal gulamu fakana wa jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha ita waɗannan marayu guda biyu wannan katanga ta marayu ce guda biyu ƙarƙashin katangar akwai dukiyar marayun ubansu kuma mutum ne na gari shine Allah ya ce mu gina wannan katanga don mu ci gaba da kare wannan dukiya har sai waɗannan yara sun girma kun ga ashe gini don kare mutuncin marayu aiki ne da annabawan Allah suke yi to shine Allah ta'ala ce wa taqullaha allazi ilaihi tusharun ku ji tsoron Allah wanda gare shi za a tattara ku ranar alkiyama ga baki ɗayanku ya muku hisabi in khairan fa khairan fa in sharrun sharran fa sharrun wanda ya ga alheri daga ƙwaryarsa man waje da khairan falyahmadillah wa man waje da ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu Allah ya ce innaman najwa lalle tattaunawa da mitin da ake yi don a cutar da muminai mina shaitani daga shaidan ne shaidan yake zuwa ya kafa kungiyoyi ya musu rijista yanzu a cikin intanet ha akwai kulab kulab da aka bude ake shiga ake rijista akwai oneeye.com wato iblis mai ido daya.com matasa suna shiga su rijista a ciki wato a shiga a gana da shaidan wai iblis ne aka kafa masa dujal ne aka kafa masa kungiya kafin ya bayyana da haka masu shiga intanet da masu shiga facebook da masu shiga twitter da masu shiga wato tugo da sauransu kai ka je tugo din nan ka je kai tugo din sharri ka je ka jawo kanka bala'i saboda haka duk wanda zai tattauna da kai ko za ka yi rubutu ko za ka gani ko za ka karanta ya zamo abu ne da zai amfane ka duniya da lahira kuma duk wata kungiya da ake neman ka kai rijista kada ka yi kada ka zama memba a kowace kungiya da baka san manufarta ba baka san abin da take kunshe da shi ba man kathara sawa da qaumin fa huwa minhum wanda ya rijista da wasu mutane ya yawaita yawan su suka kirga da adadin sa yana cikin memba din su fa huwa minhum man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum al mar'u ma'a man ahabba yawm al qiyamati da duk wanda kake so sai ka tashi da shi gwargwadon sanka da shi gwargwadon irin tashin da za ku yi ranar alkiyama haka Allah ta'ala ce na najwa lalle yin mitin da ganawa da sirrantawa da kuma wato taro da ake a gefe mina shaitani daga shaidan ne li yahzuna allazina amanu don ya bata wa muminai rai dan ran muminai ya ɓaci yake yin wannan walaysa bi darrihim shay'an shi ba mai iya cutar da muminai ba ne da komai daga kaidinsa ko daga sharrinsa ko daga makarkashiyarsa ko zagon kasansa ko kutungwilarsa illa bi iznillah sai da inufin Allah sai in Allah ya nufi abu ya same ka irada kauniya sai kaga ya same ka wa alallahi tawakkalin mu'minun ga Allah kaɗai muminai za su dogara wa man yatawakkal alallahi fa huwa hasbuhu wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi kada ya ji tsoron komai Allah zai ba shi kariya na'am ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Allah ta'ala ce ya ayyuhal lazina amanu irin wannan kira an yi shi sau 88 ko da tara a cikin alkur'ani har akwai littafi da aka yi nida'atir rahman ila ibadir rahman wani malami ya ɗauki waɗannan ya ayyuhal lazina amanu ɗin ya yi sharhin su din da Allah ya kira muminai abdullahi dan mas'ud ya ce da an ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ce sai mu kasa kunne domin mun san ɗayan biyu ne in ma a ce mu yi mu samu alkhairin duniya da lahira ko a ce mu bari a cikin barin ma akwai alkhairin duniya da lahira saboda ka duk sanda Allah ya kira ka saurara ka ji kiran Allah wata doka ce da zai bayar ta a yi ko wata doka ce ta a bari ko kuma wani alkhairi ne Allah yake so ya dora mu akai Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka gamsu kuka imani da Allah ta'ala idza qila lakum idan aka ce da ku tafassahu fil majalisi ku yalwata ku buɗa ku mammatsa fil majalisi a gurin zama Allah ce fafsahu ku buɗa ɗin ku yalwata ɗin yafsahillahu lakum Allah zai buɗa muku kuma zai yalwata muku a duniya da lahira so gurin zama ne aka zo an matse in ka ga mutum ya taho matsa masa ya zauna ko aka ce a ɗan mammatsawa ne ya zauna ɗan mammatsa ɗin kada ka ce na matsa na matsa din kai da Allah kai ka damu mutum wai ya matsa ya matsa to Allah ya ce matsa kakka damu ka matsa wa dan uwanka ya zauna sai kai ma Allah ta'ala ya buɗa maka wani alkhairi da baka sani ba so da haka wannan yana daga cikin mutunci yana cikin girma an ce dalilin saukar wannan aya wato wasu ne daga cikin shashin muminai waɗanda kowa yake gaggawa ya zo majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna saboda haka sai ya zama su muhajiru na manyan sahabbai da suka yi hijira da manyan managartan farko da suka fara shiga musulunci sai su zo ba samu guri ba shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son irin waɗannan mutanen su zama su ne a gaba gaba da shi domin su suka fi rike sa don su isa wani baya su kuma waɗanda ba sa ganewa sun zo sun cike gaban su kuma waɗanda suke ganewa kuma an tunkuɗa su baya gashi ko ba lokaci da na sifika ba balle a ce an yi amfani da loudspeaker an kai sako ga kowa shi kuma annabi yana son wanda ɗarab da ya ji zai haddace hadisi ya isa wa wani nadar Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha Allah ya ni'imta mutumin da ya ji magana ta ya haddace ya kai ta kamar yadda ya ji ta ba ƙari ba ragi to an tattare wa manyan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara cewa kai tashi kai ma tashi kai ma tashi kai wani ku zo ku zauna ana to shi wanda aka ce ya tashin sai ya dinga kunkumbura baki yana shan kunu yana shan mur wai an ce ya tashi to shine Allah ta'ala ya ce to bari ma sai a dinga tashi din ni tun dan annabi ne ya ce a tashi wani yana ga bai kamata a ce ya tashi ba sai Allah ya ce to ni zan ce a tashi ko a buɗa wa sahabbai manya su zauna kan an zo guri shi yasa duk inda ka ga ba naka bane ka ka zauna yanzu wani taro ake yi in ka zo gashi kowace kujera an sa suna wanda zai zauna ko wani sai zo kim kim kim kim ya zo fa ga sunan wani yana gani wasu ya zauna suka protocol suka yi mai shiru sai da mai gurin ya zo aka ce tashi kuma in gurin da ya dace ya je ya zauna ɗin an cika sai ya tashi ya kalli wannan ya kalli wannan to kaga an wulakanta mutum bai kamata ka zauna inda ba a ce ka zauna ba don aka ce ka tashi an zuban ma da kima don aka ka zauna inda ya dace da kai in ka zo ka tarar nan gurin an ware shi na wasu mutane ne to kaka ka zauna ka tafi can inda ya dace da kai in an ya kamata a jawo ka a ce dawo nan sai ka dawo in ba ce ka dawo ba nan aka zaunar da kai sai ka zaman ka anan ita kujera fa ba ta kara mutum wata daraja ko ba ta rage masa a wajen Allah dan watakila an ce ka hau kujeran gaba ko ne yan high table wani suna can baya to watakila na bayan sun fi daraja a wajen Allah ma bisa na gaban gaba daya wani kwaya ɗaya ma da ya zo aka tura shi aka ce kai wace ka shigo nan ta dalla ga gurin ku can an sa muku fararen kujeru na roba can ka zauna nan baka gaba an sa abin nan na manyan mutane ne me yawa wannan da aka kora madfu'un anil abwab wanda aka kore shi din watakila kwaya ɗayansa ya fi cikin taron gaba ɗaya wata rana aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wani yazo ya wuce wani sahabi sai sahabbai manzo Allah ya ce me ra'ayinku game da wannan suka ce wannan in ya nemi aure ba za a bashi ba wannan in yana magana ba za a saurare shi ba wannan kaza kaza suka yi ta kushe shi kenan sai ga wani ya zo ita wannan fuska ha wannan ai wannan ai kaza wannan ya zo neman aure sai da gama kan manzo Allah ce to wancan kwaya ɗayan ya fi irin wannan cikin duniya to <laughs> da ka ga mutum a can baya ka ɗauka wai don ba shi da daraja ne ko ka ga wani a gaba ka ɗauka don ya fi kowa daraja ne daraja a hannun Allah take kuma a boye take ka gani رب أشأس أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره akwai wanda zai zo gashi ƙura-ƙura ya yi butu-butu ana tunkuɗe shi daga bakin ƙofa amma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce in ya rantse baya kafara idan ya kalle ka ice billahi lazi la ilaha illa huwa wannan mutumin fari ne sai ka ka juya ka koma fari dan kai ya ƙarya sai da yadda Allah iya da shi in ya ce abu fari ne sai a da abun fari don kai ya kafara wannan mutanen daban suke fa to su a ɓoye ma suke ba ma a fili suke ba don haka wannan shine Allah ya ce tafassahu fil majalisi fafsahu iza qila lakum tafassahu ai ma'ana tawassa'u ku yalwata ku buɗa wasu su samu guri to Allah ya ce ku buɗa din ku yalwata don wasu samu guri su zauna fafsahu yafsahillahu lakum waɗannan duk gurare haka ya kamata a ce guraren zama da gurin hira da wajen majalisa da wajen kujeru da inda aka har hada jama'a za su taru to an zo wani bai samu guri ba a yalwata masa ya zauna makaranta ce majalisi ne wajen ɗaukan ilimi ne wajen tattaunawa ce ranar juma'a ne ko a cikin masallaci ne ko wajen tauraron tafsiri ko hadisi ko karatun ƙur'ani ko me wani bai samu guri ba kuma ka lura duk mutumin da bai samu guri ba yana tsaye ka yalwata masa ya zauna za ga yana murmushi yana kallon ma'ana ya ji daɗi in ka ce bismillah wani zo ka zauna anan wani ma saboda kima sai ce zauna ni in tashi ka samu guri ba zo zo zo zo sai ta ci a dan Allah ya zaman ka ana a dan Allah ka zauna dan Allah zauna dan Allah tashi saboda an masa mutunci wallahi na haka yake sai ce zo bismillah in ka ce ina zauna ci a barin tashi kai ka zauna ci a kai dai kai zaman ka a da Allah zauna a da Allah zauna sai ga to kaga wannan mutunci ke to za ga irin wannan ba a mantawa to saboda haka iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu Allah ya ce ku yalwata ku buda yafsahi Allahu lakum jawabu talab kuma Allah zai buda muku zai yalwata muku a duniya da lahira wa idza qila shuzu in an ce ku tashi kuma fan fanshuzu ku tashi in an ce tashi Allah ya ce ku tashi don wata ran za a ga inda ka zauna din ana bukatan a wani abu sai a ce tashi sai ga mutum ya cika ya batsi ya za a ce in tashi to tashi mana akwai da Allah ya ce ma an ce tafi ka tafi idza qila kum irji'u farji'u huwa azka lakum ka zo kawa mutum salama assalamu alaikum wa rahmatullah ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa barakatuhu san da dare maka nazari nake Allah ya ce to ka san da dare maka din shi ya yafi alkhairi kaka ce iye ni za a wulakanta ma wallahi ba zai ƙara ganin fuska ta kofar gidansa ba to Allah ne ce ka tafi shi fa alheri shi yasa wani tabi yake cewa har fata nake in je in sallama a kofar wani gida a ce mun san da dare ma domin shiga cikin wannan ayar <laughs> to me zai faru in an ce ku tashi kuka tashi Allah ce yarfa'illahu allazina amanu minkum Allah zai ɗaukaka darajar waɗanda suka yi imani daga cikinku saboda sun bi doka sun bi umarni wallazina utul ilma waɗanda Allah ya ba su ilimi kuwa su kuma za a ɗaukaka su darajatin su ma darajoji za a ɗaukaka masu imani da masu ilimi zuwa darajar da ba ta da iyaka ka wannan kwaɗaitarwa ne bisa imani da ilimi kai imani da Allah kuma ka ƙarfafa imanin kuma ka kiyaye abubuwan da suke nawaqidul imani ne ka kirare nawaqidul islam shi yasa malam mai ya ce awwalu ma ya yajibu alal mukallaf tashihu imani ka inganta ka kyautata imaninka kada ya samu tawaya kada ya samu wato narkewa sannan ka je makaranta ka koyi ilimi hakika ilimi yana ba ɗan adam daraja yana ba shi ƙima yana ba shi mutunci shi yasa ka ga Allah ya sako mana abubuwa guda shida game da ilimi na farko awwal ma Allahu alqalam daga cikin halitta Allah ta farko akwai alƙalami kuma da Allah ya halicci alƙalami bai bar shi kawai ba a feƙe kawai tsaya ba sai ce oktob rubuta sai alƙalami ya ce me za a rubuta Allah sai Allah ya kimsa masa ka rubuta duk abin da zai faru a duniya abin da zai faru min awwalil khalqi ila akhirihim ka rubuta sai alƙalam ya ci gaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya je Isra'i yana gaya mana hadisi sahihi ya ce na je inda nake jiyo motsin alƙalamin nan yana ta rubutu yana ta rubutu akwai sikira ka akwai sikira ta akwai sikira duk a wani alƙalam ya rubuta annabi ya ce ya ji ƙara alƙalam yana rubutu sana abu na biyu annabi adam da Allah ya halitta shine farko a cikin mutane kafin annabi adam ba mutum amma akwai halittu da yawa amma ba mutum annabi adam shine farkon mutum da Allah ya fara kerawa to da Allah ya kera shi ya ba shi darajoji daga cikin darajojin da ya ba shi shine wa allama adam al asma a kullaha Allah ya fifita annabi adam da ilimi ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كونغا القلمي ne farko annabi adam farko a cikin mutane an fifita shi da ilimi sannan ka zo bangaren qur'ani an saukawa da annabi sallallahu alaihi wasallama sura 114 aya 6,036 a habs 6,000 da a warsh bambancin digon aya din ayoyin nan biyar aka fara saukarwa biyar din nan suna magana akan ilimi اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم karatu ce a cikin ayoyin nan guda biyar sana abu na hudu Allah bai ce annabi ya nemi a ƙara masa wani abu na duniya ba sai ce wa qur rabbi Allah ina roƙonka ka ƙara min ilimi da karatu sana abu na biyar Allah subhanahu wa ta'ala icewa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama shahidallahu annahu la ilaha illa wal mala'ikatu wa ulul ilmi wanda suka shaida Allah mala'iku ma sun shaida sai Allah ce sai masu ilimi kai da baka da ilimi ma ba amma kalli kima ka balle a sa ka cikin masu shaidawa ba sannan Allah subhanahu ta'ala ce inna ma ya Allah min ibadihi ulama'u wasu jin tsoron Allah kawai a cikin bayansa su ne malamai malaman nan na kowane ilimi inda sun san Allah za su tsorace shi za su girmama shi domin su yaƙin ma wannan aya ɗin ya shigo ne a cikin ilimin zamani innama ya kashe Allah min ibadihi ulama Allah a cikin bayinsa kaɗai masu jin tsoronsa su ne malamai da haka wannan kaɗai ya isa ya nuna mana darajar ilimi duk mutumin da ya ilimi kuma ya yi kayan da ɓarawo baya sacewa ya yi kayan da ba sa tauyewa ya yi kayan da ba sa ƙarewa ya yi kayan da ba su da nauyi ya yi abin da kana ba da shi yana karuwa kuma ka yi abin da zai tsare ka ba kai za ka tsare shi ba ka yi taskar da ba a sace ta ba a kwashe ta ba a wawashe ta ko ba haka ba ne da ilimi ake samun wannan darajar saboda haka a dage a yi karatu yan uwa wallahu bima ta'maluna khabir Allah yana da cikakken sani na ɓoye da na fili game da abin da kuke aikatawa da abinda muke aikata a ɓoye ne ko a fili ne Allah subhanahu wa ta'ala yana gani yana sane kuma zai yi hisabi a kai ranar alkiyama na. ya ayyuhan ladina amanu idza najaitum rasula faqaddimu faqaddimu baina yadayna juwakum sadaqa dhalika khairul lakum wa aqhar فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون wannan aya an kawo asbabun nuzul da yawa a kanta amma babu dalilin da ya inganta a cikin asbabun nuzul din an kawo bayani cewa wasu mutane sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawan tambaya kullum su zo su cike majalisar annabi a hana shi shiga gida in ya shiga a ce ana sallama in ya fito a hana shi komawa sai Allah yake so ya kafa doka da zai sassauta wa annabi a dinga barin sa yana hutawa kuma a dinga zuwa masa da magana sai wani ya sallama da annabi sai ya kama hira mu ma ana mana haka sai wani ya zo ya ce ya sallama da ka fito sai ya kama maka hira baya ganin cewa akwai wasu abubuwa da yawa a gaban ka. sai ɗauko wasu bayanai da bayanai ya sai ya baka labari da kisoshi da waye na kwan ya takaita ya gaya maka mai ya kawo shi in ka damu kuma ya ce malam to ko in an jima in dawo ta a ai labarin ne bana so kawai ka tafi zuwa ga abin da ya kawo ka mai kaka ko mutum sai ya gama shi harkokinsa kaf ya samu lokacin da ya masa sai kuma ya zo kofa gidanka ya sallama kuma lokacin kai kuma wani abu kake in baka fito ba ya ji zafi cewa ya zo ya sallama da kai baka fito ba in ka ce masa a yanzu lokacin kuma na ware shi ne ma don nazari ko karatu ko hutawa ko shiga ban ɗaki ko cin abinci ko ma in hira da iyalina so da aka yadda kai ma kake buƙatar lokaci ni wannan buƙata so da aka wannan tsari din yana da kyau shi yasa Allah ta'ala ya fito da wannan a farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina sai a cika kofar gidansa a dame shi a cika cikin gidansa a dame shi sai Allah ya ce to daga yau duk wanda zai sallama da annabi sai yayi sadaka tukunna haka wanda dama ba abin kirki ya kashi ba da wanda ba wata bukata ta alheri ta zo da shi ba sai kowa tattara kayan sai san da dare masa aka daina zuwa to Allah ya yi haka ne don ya rage wa annabi sallallahu alaihi wasallam matsaloli na wato masu salama da shi ba tare da wata bukata ba to ne zo ce ya rasulullah zan ganka a koma gisti am ya rasulullah wato ya rasulullah ainihin shi dai a ce ya zauna da manzo Allah sun yi hira shi dadi yake ji shi haka to amma kuma ya san dukkan sakan na annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kwana dubu ɗinka mahimmanci domin shi shiryar da duniya zai gaba ɗaya so da aka kakka ɓata masa lokaci aiki ne jajajir a gabansa shi sa Allah ta'ala ya kafa wannan doka da sahabbai suka fahimci dokar sai Allah ya janye ta shine ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani idza tumar rasula idan za ku gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqatan ku gabatar da sadaka kafin ganawar ta tukunna da shi zalika yin wannan sadaka kafin ku gana da annabi sallallahu alaihi khairul lakum shi yafi alheri a gare ku wa atharu shi yafi tsarki a gare ku ma'ana zai tsarkake ku daga rowa kuma zai zama alkhairi ga talakawan da ba su da wadata kuma zai tsara muku lokacin da ya kamata ku gana da annabi fa in lam tajidu idan ba ku samu abin da za ku yi sadaka da shi ba fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne a ashfaqatum shin kuna jin tsoron talauci an tuqaddimu baina yadayna jawakum sadaqatin idan kuka gabatar da sadakoki kafin ganawa ku da annabi kuna jin hakan zai maku zai zai zai sa ku cikin talauci ko zai sa ku cikin wato kunci to in hakan ta faru fa ta tafa'alu idan ba ku yi ba eh, fa ta tafa'alu idan ba ku aikata haka ba ma'ana ba ku bayar da wannan sadaka ba Wata ballahu alaikum to Allah ya karɓi tuban ku ya yafe muku kada ma a sake ba da sadaka dama an yi ne don a fito da tsari faqimus salata ku je ku yi waɗannan abubuwan guda hudu faqimus salata ku je ku tsayar da sallah wa zakata ku je ku bayar da zakka wa ati'u ku je duk abin da Allah ya ce ayi ayin ya ce a bari ku bari wa rasulahu duk abin da annabi ya ce yi ku yi daidai gwargwado in ya ce a bari a bari wallahu khabirun Allah yana da zurfafaffen sani na ciki da na ɓoye zahiri da baɗini bi mata amaluna da abin da kuke aikatawa in kun aikata alkhairi zai saka muku in kun aikata sharri za ku ga sakamakonsa. Saboda wannan asbab ɗin da aka kawo duk na sauka wannan aya wani da'ifun ne a wani batilin ne ma akhrajahu tabrai wani da'ifin ne akhrajahu bin abi hatim wani ma da'ifin ne akhrajahu bin abi hatim wani ma muqatil bin hayyana wanda yana hadisan ƙarya shi rawaito da haka duk asbabun nuzul din anan zamu share su saboda rashin ingancin su daga ciki akwai abin da aka ce sayyidina ali yana cewa ayatun fi kitabillah lam ya'mal biha ahadun qabli akwai aya alqur'ani ba wanda ya aiki da ita sai ni wa lam ya'mal biha ahadun ba'adi bayana ba wanda ya kuma aiki da ita ayatul najwa kanali dinarun fa bi'tuhu bi asharati darahima fa kullama aradtu an unajiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dirhaman fa nasakht fa nasakhatha ayatul ukra al ayatul ukra to wannan shi ma hadisin akhrajahu tabari an mujahir mursalan wa musa min qisam da'if haka dai wannan hadisin shi ma bai inganta ba da sauransu irin waɗannan da ake takawa to Allah ya sa mu dace nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada mai yawa inda muka yi kure Allah ya yafe mana a kamar da aka shina jiya mun je kaduna domin gabatar da wata lacca wacce gidajen talabijin da rediyo na tarayya suka shirya ta a kan tarbiyya a musulunci wanda aka gaici sarkin musulmi da sauran sarakuna da wasu gwamnoni da wasu manyan mutane dalilin da ya samu mai tafsir ba kenan jiya muka tafi kaduna domin gabatar da wannan lacca muka kwana a can aka gabatar yau da safe ko muka yi kwana kamar yadda wato aka tsara kuma Allah ya kai mu lafiya mun da lafiya wannan ya ce assalamu alaikum malam kwangila ce aka bani amma an yi mini kutun gwila a kai nake roƙon Allah ya taimaka mini malam ya taimaka mini da addu'a Allah ya sa a dawo mini da ita wato an bashi kwangila zai samu kuɗi mai tsoka shine wani ya gano ka san mutane za ka samu alkhairi ko za ka samu wani abu mai amfani wani ya hango sai ya je ya sa kafa ya bulokin ɗinka shi ya karɓe to saboda haka in ka ce Allah zai kawo maka muna roƙo Allah subhanahu wataala ya kawo maka haƙƙinka ya kuma tabbatar maka da shi ya kuma baka ikon sarrafa shi inda zai amfane ka ya amfani musulunci wanda yace ina bin bashin kuɗi ne ina roƙon akan Allah ya sa a biya ni bashin da nake bi to dama in kana bin bashi ya kamata a biya ka kuma biyan bashi yana cikin aikin alkhairi kuma ƙin bin biyan bashi wato mutum yana da abin da zai biya bashi ya ƙi biya shi ma yana daga cikin zalunci manzon Allah sallallahu alaihi ya ce nauyin bashi taurin bashi kana da hali ka kibiya to wannan zalunci ne ya halatta a ci mutuncin mutum a karɓo haƙƙin jama'a daga hannunsa wannan ce assalamu alaikum malam ina roƙon a yi wa babana addu'a Allah ya yaye masa halin kuncin da yake ciki to Allah ya yaye wa babanka halin kuncin da yake ciki kuma ga ƙarin addu'o'i guda uku da babanka zai ji su ya dinga yi to Allah zai yaye masa kunci la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul karim idan babanka ya ɗau wannan addu'ar ta zo a cikin bukhari da muslim in mutum yana cikin damuwa da tashin hankali ya riƙe ta yana tauridinta to zai samu sauƙi daga wajen allah addu'a ta biyu Allahumma na'udhu bika Allahumma na'udhu bika min alhammi wal hazani wa a'udhu bika min al wal kasali wa a'udhu bika min al wal bukhli wa a'udhu bika min galibati ad wa qahri rijali idan mutum ya rike wannan addu'a yana yin ta manzo Allah yana yawan yin addu'a nan Allahumma na'udhu bika min alhammi wal hazani Allah rabani da bakin ciki da bacin rai a'udhu bika min al-ajzi wal kasali ka raba ni da gajiyawa ka raba ni da kasala wa'uzu bika min al ajaz wa a'uzu min galibati daini wa qarir rijali Allah ka raba ni da wato bashi ya hau kaina da kuma rinjayen mutane alawna a'uzu bika min azab jahannam alawna a'uzu bika min al hammi wal hazani wa'uzu min al ajaz wal kasali wa'uzu bika min al jubuni wal bukhli Allah ka raba ni da tsoro ka raba ni da kuma rowa a'uzu bika min min galibati daini wa qarir rijali don ka rike wannan addu'a kana yi Allah zai sauƙaƙa maka sannan mu ce dinga yin ya hayo ya mu bi rahmatika astaghithu to wannan addu'a din ka rike ta kuma ka je ka gaya mahaifinka ya dinga yi Allah zai sauƙaƙa masa wanda ya ce alƙur'ani guda ɗaya daga wani bawan Allah a yi wa mahaifansa addu'a Allah ya gafarta musu wani ne ya aiko alƙur'ani kwafi ɗaya ya ce a bayar sadaka ga wanda zai karanta a yi addu'a Allah ya saka masa alƙur'ani guda ɗaya daga wani dan uwa a yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya ya kuma biya masa bukatunsa butocin roba guda biyar daga wani dan uwa ya ce a dinga zuba ruwa ana alwala ana sallah fi sabilillah to sai a kai su inda ake bukatar su ga ɗari biyu daga wani dan uwa ya masa addu'a Allah ya dawo masa matarsa da ya saki to wace ya saki kai kuma tunda kai ka saki ai sai ka je ka dawo da ita za mu yi addu'a ma je ka ce ta dawo in dai da ragowan da ragowan wato zama igiya sai dan ka karar da igiyar amma in dai baka karar da igiyar ba don Allah ka je ka je ka dawo da ita eh ka je ka ce assalamu alaikum a ce alaikum assalam wa rahmatullah ka ce a matata na zo mu tafi ba kai ka koro ta ba ka ce to ai na huce yanzu ita ma ina fata ta huce to abinda za ka yi kenan Allah ya daidaita ku a daina saurin fashi ana koransu su mutane sun dauka da an yi aure daɗi ake ji dindindin kuma aure akwai cajin kai da kake ganin sa a ciki wallahi akwai wahala akwai daɗi akwai mai ba abin da babu a cikin aure wata ka caza ma kai sai ga wame ma yasa kai auren ne da ma kai zaman ka a shagon ka ka ci gaba da buta alwala da dungureriyar butar ka kana tada kai da buhun algarara kama da yafi alheri yanzu kawai kiri-kiri ka ji an mai da kai ango an zo ana caza ma kai ai aure ka ɗauka duk wata matsala tana cikinsa duk wani alkhairi ma yana cikinsa so da haka amma kullum mutane in suna bayanin aure sai su ta shafa wa mutum gurin daɗi daɗin daɗi daɗin shi kuma sai ya rufta sai ya rufta an caza masa kai zai zo yana malam zan sake ta ba kai ka je zance ran nan ba ka shawo kanta da kyar ta yadda ta aure ka kuma zaka zaka sake ta me ya faru to kun ga akwai damuwa kenan saboda haka ayi hakuri haka kuma akwai marasa lafiya manya da yara maza da mata a gidaje da asibitoci suna bukatar addu'a Allah ya ba su lafiya to Allah ya ba wa dukkan mara lafiya lafiya ya kuma sa masu lafiya su aiwatar da ita inda zai amfane su duniya da lahira wannan ce ina roƙon addu'a daga malam da sauran yan uwa akan Allah subhanahu wataala ya bani gida nawa na kaina to wannan ya ji an wasu addu'a ne a wancan shekara ɗaya ya samu fili har ya gina ya tare da amaryarsa watakila ɗayan kuma ya ce filin ya samu yana nan yana shawara yadda za a yi masa filan ɗin yadda za a gina shi to ne shi ma ya ce a yi masa addu'a shi ma Allah ya bashi fili to a yi masa <laughs> in kai wa dan uwanka addu'a don buƙatar sa ta biya kai ma tasa za ta biya kai ma taka za ta biya haka muna tawassali da sunayen Allah masu girma da sufofin sa madaukaka Allah ya hore maka gida wanda kake bukata wanda ya ce ga 1500 daga wani dan uwa a yi wa ƴaƴansa addu'a Allah sa su ci jarrabawa ya kuma kare su daga hassadar masu hassada to ba jarrabawa kaɗai ba su ci jarrabawa duniya da lahira ka san wannan jarrabawa mai sauki ce akwai babbar man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi fima amila bi wa an jismihi fima ablahu wa an umrihi fima afnahu waɗannan tambayoyin guda bakwai sune babban jarrabawa. wanda Allah ya sa ya ci waɗannan duk waɗannan masu sauƙi ne to da haka wannan an faɗi ana sakewa amma wancan an faɗi an faɗi kenan to da haka muna roƙon Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa gina Allahumma inna nas'aluka min al-khair kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa wa lam ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك